hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da tara ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kasaf na saba'in da biyu daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami asali allah maɗauki sarki ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhajin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin ibadoji da mu'amaloli da zaman gida da tafiya da yaƙi da sulhu da aure da saki da jana'iza da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwa da addini bisa tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya gudanar da su malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda wannan bijimin aiki da yayi musamman saboda lura da cewa yayi rubutun wannan littafi alhalin yana matafiyi a inda ya je aikin hajji daga kasar su ta Dimashq Allah ya saka mashi alkhairi a darasin da muka yi a baya mun tattauna masail da suke da alaka da wato gabar da malam ya kawo dangane da hadihu sallallahu alaihi wa ala alihi salama fil kusufi mun ji ainihin yadda ake sallar kusufi da maganganun da ya hakaito daga malamai game da inganta riwayan ruku'u biyu a cikin raka'a ɗaya, da rajjahantuwa zuwa gareta, ta banda sauran riwayoyi to mu kai ƙarshen wannan gaba sai muka ainihin ladabi wata mas'ala da ke da alaƙa da wannan gaba daga littafin majmu'atul fatawa ta shekul islami ahmad bin abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyat al-harrani allah ubangiji ya gafarta mishi shekul islam yana da wannan littafi wato wanda ɗaya daga cikin mashahuran littafan shi ne shine alfatawa ana buga shi a cikin mujalladi arba'in a wannan bugu da ke hannuna a cikin ainihin wato mujalladi na sha shida juz'i na ashirin da uku juz'i da ke magana akan fiqhu salati wa zaka a cikin babukan da ke bayani akan salloli waɗanda ba na yau da kullum ba gashi a shafi na ɗari da talatin da tara shekul islam ibn taimiya aka yi mishi tambaya aka ce allah shi gafarta malam menene za ka faɗa game da abin da yake da alaƙa da masu lissafin kwanan wata masu lissafin kalanda yan timing committee masu cewa rana kaza za a yi husufi ko rana kaza za a yi ruwan sama lokaci kaza ko wuri kaza za a yi tsananin zafi da makamantansu ya ka ce dangane da bayanin da suke yi a kan cewa wata baya kispewa sai a tsakiyar wata sha hudu ga wata wato sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bayt da kuma suke cewa ita kuma rana ba ta kiscewa sai ƙarshen wata ashirin da tara ko talatin ga wata shin a ma gasgata su akan wannan bayani sannan idan aka samu kusufi din nan sallah za a yi koko tasbihi kadai sannan in za a yi sallar yaya siffar sallar take Allah shiga bata malam ka bayyana mana maganganun malamai dangane da haka haka aka mishi wannan tambaya sai muka fara jin yana ba da amsa yana cewa za mu kuma baya inda yake fa ajaba alhamdulillah alkusufu wal khusufu lahuma awqatun muqaddara kistewar rana da wata suna da lokutan su da Allah ya tsara su Kamali, tulu'il hilali waqtun muqaddar kamar yadda lokacin saukar lokacin fitowar karamin wata jinjirin wata yana da lokacin shi sananne وذلك ما أجر الله عادته بالليل والنهار yace haka Allah ya gudanar da tsarin shi na dare da rana wa shita'i wa saifi da ainihin hunturu da bazara wa iri ma yattabi'u jaryan shamsi walkamar, da kuma sauran abubuwan da suke bibiyan gudanuwar rana da wata Wazalika zalika min ayati Allah ta'ala waɗannan abubuwa rana da wata da zafi da hunturu da sanyi da makamantansu abubuwan da ke da alaƙa da gudanuwar rana da wata suna daga cikin ayoyin Allah wana alamu akan Allah mahalicci ubangiji ne kwaya ɗaya kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa huwa allazi khalaqa al-laila wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun Allah shi ya halicci dare da wuni kuma ya halicci rana da wata kullun kowane ɗaya daga cikin waɗannan halittu na Allah fi falakin yasbahun yana kan wani tafarki yana gudana akan wani lissafi wannan aya ce a cikin suratul anbiya aya ta 32 wa qala ta'ala hakanan Allah ce wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi ya sanya rana ta zama tana da haske wanda yake mai kashe ido haske mai yawa wal qamara nuran wata kuma ya kasance Allah ya halicce shi da haske wanda yake madaidaici gashi nan wa qaddarahu manazila Allah ya kaddara ma wata din ya zama yana gudana akan wasu gidaje guda 28 lita'alamu adada sinina wal hisabi dan ku bayin Allah ku dinga sanin adadin shekarun da ake ciki da kuma lissafi ma khalaqa Allahu dalika illa bil haqq Allah bai halicci waɗannan bayi na shi ba sai da gaskiya aya ta biyar a cikin sauti Yunusa wa qala ta'ala Allah yace ash-shamsu wal qamaru bi husban da da wata suna gudana ne bi husbanin ai bi hisabin ma'lumin suna gudana ne akan wani lissafi sananne wannan aya ta biyar a cikin suratul rahman wa qala ta'ala Allah ya ce falikul isbah Allah shine wanda yake kera asbahi wa ja'ala la'ila layla sakanan Allah shi ya sanya dare ya zama na tsatsan yanayi wa shamsa wal qamara husbana Allah shi ya sanya rana da wata su zama suna gudana akan lissafi sananne zalika duka waɗannan ayyuka taqdirul azizul alim tsari ne na Allah mabuwayi ubangiji mai ilimi aya ta 96 a cikin suratul an'am wa ta'ala kuma Allah ya sake cewa wa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ce suna tambayanka game da jinjirayen wata qul kace da su hiya mawaqitu lin-nasi wal su ainihin jinjirayen watan mawaqitu abubuwan lissafin lokaci ne linnasi ga mutane wal da kuma shekara ko kuma aikin hajji malamai suka ce an keɓance aikin hajji ne tare da cewa tana cikin lissafe-lissafen da mutane suke a lokaci ya shiga cikin mawaƙitin nas aka ƙara ambata saboda muhimmancin aikin hajji a cikin shekara yana daga cikin ibadoji mafiya muhimmanci waɗanda suke da alaƙa da kwanakin wata wanda kuma yake hada al'umma ga baki daya baya ga azumi da ake na ramadana da sallah karama da sittu shawwal da kaza da kaza da kaza to a ibada kuma wata ke jima'iyya gaba daya wanda sai an taru a waje daya ake yin ta ita ce aikin hajji da haka aka keɓance ta da ambato sannan dangane da lafazin al'ahilla malamai suka ce an yi ta'abiri da al'ahilla ne saboda ko dai ya zama ana nufin ashuhur din su watannin su ainihin almuharram safar rabi'il al-awwal da makamantansu wasu kuma suka ce ah, saboda shi tukulluman watan da ke fitowa na kowane wata na kowane shahar to daban ne da na ɗaya duk da yake al-imam al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi mai littafin ainihin al-jami' li ahkam al-qur'an yayi kokarin raunata wannan magana wallahu ta'ala a'lam sai ne ci gaba da cewa wa qala ta'ala inna iddatash shuhura 'inda allahi اثنا عشر شهرا في كتاب الله للي عدد وتني الشهور سنة المحرم صفر zuwa ƙarshen su ne a shihur, wato sunayen da ake lissafin kwanakin da su a wurin Allah inda lahi ai sai hukumin lahi a cikin hukuncin Allah isna ashara shahara guda goma sha biyu ne fi kitabin lahi a cikin lauhin mahfuz shine kitabin lahi ana a cikin yadda Allah ya tsara a ainihin Allahul Mahfuz to a hukuncin da ya hukunta shine a yi lissafin shekara da kwanaki da ainihin watanni din nan guda goma sha biyu yau makalaka samawati wal arf tun ran da Allah ya halicci sammai da ƙasai haka ya tsara minha daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai arba'atun hurum akwai guda hudu waɗanda suke da alfarma an hana yaƙi da ta'addanci da ainihin rigingimu a cikinsu su ne guda uku a jere kamar da hadisi ya tabbatar da kuma ɗaya a gefe guda uku su ne ainihin shawwal zulqa'ada zulhijja sai kuma ainihin sorry guda uku su ne zulqa'ada zulhijja da muharram ko sai kuma ɗayan a keɓance shine watan rajab zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye malamai sun maganganu da yawa game da fassara wannan aya da fiqhun da ke cikinta ina fata yan uwa su koma ainihin wato cikin littafin aljame li ahkam alquran na al-imam al-qurtubi dan ganin karakaran bayanai ko kuma su jira sai malam umar ya kawo kan wajen a tafsirin Allah ya so ba tafsiri muke balantana mu tsaya mai ta maganganu akan su a takaice waɗannan ayoyi suna tabbatar da Allah ya tsara lalle a yi lissafi da waɗannan watanni shi addinin Allah lissafi da wasu watanni waɗanda ba waɗannan ba kamar su januwari februari kaza kaza da lissafi irin na hausawa watan bawa watan ainihin kaza watan kaza watan eh, maulidi watan kaza da lissafi irin na ainihin kafiran romawa waɗanda suke yi su ce azar su ce kaza su ce eh, shabbat duk waɗannan jama'a maguzanci ne da bata koyi ne da ainihin maguzawa mun karanta waɗannan bayanai dalla dalla a cikin karatun littafin iqtida usratul mustaqim babu kyau abinda ma malamai suka sassauci kawai shine in ya zama kamar yanzu da muka wayi gari an riga an galabaice mu an ci mu da yaƙi a tunaninmu an mana mental war algazul fikiri yanzu an yi wa duniyar musulunci yaƙi na tunani komai za a yi yanzu da januwari ake da shi ake biyan albashi da shi ake sa ma 'ya'ya rana an in za a musu aure da shi ake rubuta birth certificate da shi ake lissafin albasari na shekaru na ainihin eh, eh, abin nan shugabanni na karɓar mulki na tarihohi na zamunna duk komai yanzu da shi ake tare da cewa tarihi ne na ƙarya ba yi da asali ba yi da tabbas kuma a karanta littafin fiqhus sira ainihin professor Hamad uh, uh, ibn Abdul Musin Tuwajiri ya tattauna game da wannan kabiya a inda ya kawo tarihin ainihin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi da bayani akan yadda sahabbai suka yi ijima'i, zamanin Umar akan fara lissafi da ainihin wato tarihin hijira lokacin da aka samu wani rikici wani ya ba da bashi sai aka ce za a biya shi sha'aban to sha'abana wanne sha'aban bana ko bara ko baɗi aka zo gun Umar Umar ya tattara gaba ɗayan manyan sahabbai waɗanda suke ulul halli wal ya yace me kuke gani game da yadda zamu dinga lissafin shekaru aka ce abu na kafirai Romawa ko kuma na ainihin kafirai Farisawa duka sahabbai suka kyamaci wannan sai Umar da kai shi to ni ina ganin mu fara daga hijira domin hijira ita ce lokacin da musulunci ya samu ɗaukaka ya kafa gwamnati sabai suka yi ijma'i akan haka daga nan sai malami ya ɗauko daga malamai su as a cikin raudul uruf da su ainihin ibnu kafirin cewa to yanzu wannan ya zama addini kenan ya daga cikin sunnatul khulafa'ir rashidin tunda ijma'i ne babu wanda ya saba mushi dole ne musulmi su bi wannan suhaili shi kuma ya fitar da fiqhu daga karkashin faɗin Allah da yake cewa ainihin wato la masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin yace wannan awwal yawmin din ai awwal yawmil hijra shine ranar da ake lissafin ran da musulunci ya samu ɗaukaka farkon ranar hijira yace don haka sahabbai suka gina wannan fahimta akan wannan ina ba ta mun gane wannan da ya kamata mu saba da lissafi da kwanakin watan musulunci mu kiyaye su abin bakin ciki zaka ga wani ko da ramadanan nan sai ya manta ba nawa guda nawa kai musulmi ne kuma amma an ka tambaye shi januwari nawa ga wata yau ya sani mayu nawa ga wata yau ya sani shekara nawa aka kashe a bata zai ce maka 1998 in ka ce mishi to a lissafin hijira wata shekara ne haza la yau tazakkaru ahad ba wanda zai iya tunawa yau sai an yi conversion shekarar da aka kashe Sadona sai a ce 1996 a shekarar eh, hijira shekara nawa ne la duri ahad wannan yana daga cikin fitilin da muka samu kanmu na ainihin wato eh, abin nan unconsciousness rashin wa'ai rashin tunani game da addini duk ƴaƴan mu yanzu kowa da an tambaye ka wannan yaro shaka bai sai ka ce mishi sai ka ce 2001 2003 wani yaro an kaza duka mun san lissafin kalanda kafirai amma na musulunci ba mu sani ba wannan daga cikin abubuwan da muka yi sakaci game da su in ka ji dai Allah yake cewa ya tsara wannan a cikin addinin Allah wannan kuma shine addini mai kakki Allah ya tsare mu وقال تعالى الله يتجب لتشوى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار كما قا آية ننهى إلى يوم يا كباين الله الليل دي نسلخ بمعنى asalin أصلا السلخ shine irin abin da ake ma raguwa yanka shi a ɓare fata ko abin da ake ma bishiya a ɓare ɓawa da ƙarfin tsiya ko da dabarar ainihin sanin sana'a ko makamanci ka shine salah to an yi isti'ara ne domin abin da ake yi naslahu minhun nahara yanda ake tsamo dare daga cikin wuni kaga ba wani abu ne mai karfi ba dan wani ma baya sani ba wanda ya sai san yaushe ne dare ke mai duhu eh, rana kawai dai ana ganin shi simultaneously ba za a ankara ba kawai sai a ga juna a cikin duhu ko gashi nan sai da Allah yake cewa fa idan salakhal ashhurul hurum idan watannin alfarma suka zane suka ba da wuri suka kauce to irin abin da dare ɗin kenan yake yi idan rana ta ba da wuri sai dare ya maye gurbinta fa idahum muzlimuna kawai sai mutane su gan su kawai a cikin duhu wa shamsu to ana kaddarawa wa ayatul lahum shamsu kamar da aka yake ce wa ayatul lahum layl can ma sai a kaddara wa ayatul lahum shamsu ko wa ayatul ukhra lahum ash-shamsu ko kuma a bashi ash-shamsu a matsayin jumla ce musta'anafa duka malamai suna wannan takadirai din wajen suka mai irabin wajen tajri tana gudana li mustaqarrin laha zuwa ga wata matabbata tata ina ne matabbata ainihin wato rana shine inda take zuwa kamar da hadisin muslim ya faɗa cewa kullum in ta zo takan je ta sujuda a gaban Allah ta gaida Allah sai Allah ya ce tashi ki koma sai ta tashi ta sake zagayawa ta koma ta fito gobe yadda aka saba ganinta manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa karshen duniya wata rana idan ta je ta yi wannan sujuda ga Allah sai Allah ya ce ki koma ta inda kika fito sai a wayi gari rana ta fito ta yamma to ranan shine an rufe kofar tuba kenan haka Imam Muslim ya fitar da hadisai akan wannan ko kuma kamar yadda wasu malamai suka kawo cewa tajri li mustaqarrin laha tana gudana har zuwa ƙarshen duniya ba ta tsaya daga gudana ba sai ƙarshen duniya ran da ainihin wato idan sama'un shakkat wa azinat rabbiha wa khaqqat wa idan ardu muddat to ranan shikenan rana sai ta canza tsarin ta gaba daya shine sai a canza mata daga tafiya da take yi ta dawo a tsaye da ita cak tsakaninta da tsakanin kwakwalen mutane gwargwadon masayin kwalli shine ma'anan tajri li mustaqarrin laha tana gudana har zuwa inda za ta tabbata ta tsaya ranar alkiyama malamai sun yi wannan fassara ina fata mun gane wannan zalika wannan gudanuwa da take yi da wannan tsarin da take akan shi muhkami taqdirul azizul alim tsari ne na Allah ubangiji mabuwayi wanda ya kowa ilimi wal qamara shi kuma wal qamara qaddarnahu me yasa aka yi makamar wasalin fataha saboda ishtigali ai wa qaddarna al-qamara qaddarnahu a sai kanta kuma da wal qamar sai a sake taqdir wa ayatul lahumul qamar ina fata mun gane wannan wal qamara shi ko wata qaddarnahu manazila mun sanya shi a cikin gidaje guda 28 wanda ake lissafin gidajen wata da su hatta ada kal urjunul qadim haka zai dinga shiga gida ɗaya biyu har rana ashirin da takwas sai a neme shi a rasa sai kuma kalla urjunul qadim kamar ainihin tsintsiyar ko tsumagiyar dabino tsohuwa shine urjunul qadim al urjun tsumagiyar dabino wadda ta bushe ta zama siririya din nan kamar yadda jinjirin wata yake fitowa siriri ranar ɗaya ko biyu ga wata to da ka idan yayi kwanaki ashirin da ranar na tara sai a ga ba za a gan shi ba idan Allah ya ga dama washe gari sai a gan shi sabon wata kenan idan Allah ya ga dama ya ɓoye shi ba za a gan shi washe gari ba sai shagargarin wannan washe garin an yi talatin kenan sai a gan shi sabon wata shine ada kala urjunul qadim ya kuma kaman ainihin zangarniya ko tsumagiyar dabino tsohuwa na fata mun gane wannan su yanbaghi laha an tudrikal qamar da dai rana ba zai taɓa yiwuwa gare ta ta riski wata ba walallai lailu sabiqun nahari sannan kuma shi kuma dare ba zai taɓa wuce wuni ba ma'ana da rana da wata suna gudana ne a wuri daban-daban <clears throat> bisansu daga nan duniya zuwa sama ba ma ɗaya bane wata ya fi rana kusa da duniya sosai tsakanin inda wata yake da can inda rana take wata sabuwar tafiya ce mai zaman kanta mai yawa malaman astronomi suna lissafan lissafe-lissafen da yawa sannan kuma inda suke gudana kowanne na kan hanyar shi ce ta daban yadda ka san tituna waɗanda suke ainihin wato dual carriage sannan kuma an riga an yi demarcating an raba tsakankani bayan da ra'ayi wanda ke kan wannan titin dan ya je obatakin kawai ya ga wani ya bullo ba zai yi ba ko to haka suke la shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar da dai rana ba za ta taɓa riskan wata ba shine rana ba za ta iya fitowa da dare sanda wata yake fitowa ba walan layli sabiqun hari. shi kuma wuni ba zai dare ba zai taɓa gabatan wuni ba ma'ana ba zai yiwu bayan an gama yin dare ana jiran rana ta fito a yi rana sai kuma a ƙara yin wani dare ba ba zai yi ba Allah bai ƙara haka ba ina ba da mun nan. da aka kusufi da ke faruwa da hausawa ke cewa dare biyu wannan kawai istilahi ne amma babu wani abu hakika mai suna dare biyu mun gane ba ba a yin tagwayen dare a ce an yi dare kuma an sake yin dare kafin a rana to inda za a haka to an mutu ke duka tashin kiyama yanzu mun gane ko jama'a amma ana iya samun yanayin da rana ta fito kamar da za mu zo mu ji sai wata ya shiga tsakankaninta da duniya shine ya kare biyu din ya kare ganin da duniya yake take mata na ɗan lokaci ƙanƙani ko ya kare duka ko ya kare wani ɓangare kamar yadda ita ma rana take shiga in tana kewayawa ta shiga tsakanin wata da tsakanin duniya da tsakanin art to shi ta kare biyu ɗinsa ma duniya na wani lokaci to saboda wata bai kai girman rana ba rana idan ya shiga tsakanin rana da duniya shi bai iya kare haskenta a ko'ina sai dai ya kare a wani waje ta yi a wuri kaza ana yin ainihin wato kusufi wuri kaza kuma ba a ma'ada labarin shi saboda daidai inda ya kare ke na ba da mun wannan jama'a to amma ita rana tana iya ta kare wata karewa na dindin a daidai wannan 'yan mintuna ko awoyi a ko'ina wanda suke daidai dare irin wannan ba za su ga wata ba saboda ta fi shi girma ta fi shi faɗi ina fata mun fahimci wannan da ke jama'a duk wannan yana faruwa ne cikin tsare-tsaren da Allah ya yi to bayan da ibnu taymiya ya gama muqaddima da waɗannan ayoyi yace wa kullun Allah ya ce wa kullun kowane ɗaya daga cikin su fi falakin akan wani tafarkin shi yake yasbahuna yana gudana bisa lissafi wannan ayoyi da daga cikin sautu yasin tun daga aya ta 37 har zuwa ta arba'in. sai ibn ya ce wa kama anna tallati a jira Allah ta'ala kamar yadda al'adar da Allah ya gudanar annal hilala cewa jinjirin wata la yastahillu baya fitowa a ganshi illa lailata salasina min ash shahr sai in wata ya kai talatin aw lailata ihda wa salasina ko daren talatin da ɗaya abin da yake nufi shi idan aka yi kwana ashirin da tara kwanakin wata to wannan daren da za a shiga next shine daren talatin inda ba a ga wata ba ko in an ga wata ba sai a kare da wata lissafin sai koma daren ɗaya kaga in ba a gan shi ba gobe in ka ɗauko daga lissafin watan da ya ƙare ɗin ya zama daren talatin da ɗaya kar mu ruɗe kun gane abin da yake nufi in aka yi muni ashirin da tara dare ya yi sunan daren daren nawa daren talatin to a wannan daren ake ganin wata idan wata ya yi ashirin da tara kamar yadda aka ga wannan sha'aban ɗin da wannan ramadan ɗin ko In ba ba a ga daren ba a ga watan ramadana wannan ba wannan daren ya zama lissafin talatin ga wata na sha'abana washe gari wurin talatin in rana ta faɗi in za ka shiga lissafin an shiga daren talatin da ɗaya kenan karka ce yana lissafi da januwari ina fata mun gane to a daren talatin na tsohon wata ko daren da inda ana yin lissafin da wata talatin zai zama talatin da ɗaya a wannan lokacin ake ganin jinjirin wata ko haka Allah ya tsara ko wa anna shahara kuma Allah ya tsara shi wata la yakunu baya kasancewa illa talatina sai kwana 30 aw ishirina ko kwanaki 29 faman zanna anna shara yakunu akthara min zalika aw aqall fa huwa ghalib wanda ya tsammanin cewa wata zai iya yin kwanaki fiye da talatin ko ƙasa da ashirin da tara ya yi kuskure sai dai in ta gwari yake magana ko januwari wannan kuma lissafi ne wanda ba yi da hakika dan ba yi da wani abu da ke alamta shi yanda yanzu misali za a ga farin wata a ce wannan shine watan ramadana yau kwanan shi kaza a ina ake ganin watan januwari ba yi da hakika shirme ne kawai khayalat ne kawai na wasu batattu kuma abin bakin ciki shine wasu kafirai ne maguzawa suka zo na suka bara wannan akwai taro da aka yi musamman sarki Constantine wanda ba ma guje ne shi ya kawo mafi yawan maguzanci cikin addinin kirista shi ya tsara kwamiti da suka yi wannan wani lokaci can baya kuma wani fafaroma shi ma wani ba maguzan ya ƙara tsara kwamiti aka zauna aka canza watan ma a lokacin ana cikin wata kaza aka mai da kalandar baya da wata biyar kawai misali yanzu ana yau ba tara ga watan jun ake ba to kawai sai ce to mu koma da shi tara ga watan januwari shikenan kuma haka aka yadda aka koma wata kaza da yake kwana talatin mu mai da shi ashirin da takwas suka ce shi kenan ya yi kowa ya sa hannu abinda kai suka yi kenan ba da ka shi ko na musulunci ka gara maka ce yan aljanna ne suka zana suka yi lissafin sahabbai ne sahabbai ne a fada umar fada halifa wanda yake yana daga cikin falalolin shi shine Allah yana mishi gandakatar Qur'ani ma na magana da irin maganar shi karkashin jagoranci shine da sabbin su aliyu suwa da suwa ne dukkanin su mutanen kirki ne mutanen alkhairi badariyuna ne ashabul bai'at ridwan ne ansaru ne muhajirai ne su suka yi wannan lissafin kenan ko wannan aka kalla wanne ya kamata a karba kenan fa ayyul fariqain haqqu bil am amma yanzu yadda aka gaba ɗaya aka ruɗa duniyar musulunci komai yanzu kawai da januwari aka sani da disamba baya ga nan kuma har ma musulmi su waye gari suna celebrating wasu ranaku na maguzanci 1 January 31 December 25 December 14 uh, uh, uh, February wai ranar masoya kaza ranar ma'aikata kaza ranar yara kaza ranar mata kaza ranar kaza duk wannan maguzanci ne na fata mun gane wannan wa adha min hadha wa amar shine kokarin musuluntar da waɗannan maguzancin Ramadan Karim juma'at mubarak happy maulud happy new year na musulunci haza adha wa amar min tilka duk waɗannan jama'a duka ba addinin Allah bane ina fata muna gane wannan jama'a to wanda duk yake tsammanin watan musulunci zai iya fitowa kafin 29 ko bayan 30 ga wata ma da yace wannan kuskure wa alaikum salam wannan bayani idan na wannan za a iya sa ce yau kaza ga watan kaza ne eh, lafiya kuku a ce kaza ga watan kaza kaza da yi da watan kaza malamai sun yi wa ganganu daban-daban akwai wanda suke ganin kwata-kwata bai halasta a fara ba amma akwai su malamai da suke ganin ya halasta a gwama a ce yau hudu ga watan eh, ramadan wanda ya daidai da kaza ga watan kaza a lissafin miladiya wannan sun fitar da shi ƙarƙashin wato fiqhun da aka fitar a ayat cikin suratul kafi na labarin ashabul kafi walabisu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a sa imamul jassas da makamantan su yi maganganu a waɗannan ayoyi a cikin hakamul qur'an malamai suka ga babu laifi saboda ainihin a wannan lissafin an ce ɗaya lissafin a kalandar wata ne ɗayan kuma a kalandar rana akwai kalandar wata da rana da ake lissafi da su da na wata na dare kenan shine luna kalanda akwai kuma na rana shine sola na ranar shine wannan january february march tana amfani da sola ne na dare ita ce kalandar rumawa wadda yanzu ta mutu ita ba a aiki da ita sai wannan da suka yi adopting ita ce da zaka ji suna lissafin sunayen watan su shabbat azar kanunul awwal kanunul sani da makamantansu to a lissafi ɗaya kaza ne a ɗayan lissafin kuma kaza ne don ko yanzu ka kalli aka ce an haifi mutum a 1960 zuwa yanzu shekarun shi 66 kenan ko 56 ko makamanci haka ko to da za a duba kambashin na kalandar musulunci ta wannan date din sai ga an samu zobawa shekarun ko dai su ragu ko su ƙaru, gwargwadon wanne ka ɗauka a matsayin default to sai malamai suka ce wannan ya nuna ba a iya yin lissafi da kalandoji guda biyu a ce kaza ya dace da kaza karkashin haka ake gudanar da lissafi kamar yadda muke sanar da karatukan mu kamar yadda muka ga malaman musu mala albani suna sanar da tarihi cewa yau kaza ga watan kaza na musulunci sai a ce daidai da kaza amma da so samu ne za a iya takaituwa na musuluncin kadai kamar yadda ka je kasan maka haka suke maka ba ruwansu da kalanda kowa sai ta Allah komai in za a rubuta maka hatta da rasidi a asibiti ko a shago karan da musulunci suke sakawa in ba yanzu da suka fara samun shaidanu suka fara yawa a gari ba amma dai officially a kasan to kalandar musulunci ake amfani da ita to ita ko Najeriya an ce kasar kafirci ce kasar Allah diniya secular wallahu ala na'am eh dangantawan zai nufin an yarda ne amma haka ake faɗa kamar yadda shi shi kwanan watan ƙarya ne shekarun ba daidai ba ne amma tun da haka ake faɗa ya aka iya kaza ga watan kaza a lissafin miladiya bai nufin mun yarda cewa an haifi annabi isa a wannan date bai nufin haka in bayani ya kama akan yi bayanin aiko tun da wani kalanda ne da kawai wasu kafirai ne suka zauna bayan annabi isa ya shuɗe da shekaru da yawa ɗaruruwa fiye da shekara ɗari shida da shuɗe wasa, sannan kafiran suka fara tunanin aiki da wannan kalandar, da haka abin da kawai ra'ayoyinsu da mugun tunanin siriya musu shi suka tattauna a kai shi suka ɗauko ibn taymiya ya tattauna wannan maganganun a cikin littafin al sahihu liman al-jawabu sahihu liman baddala din al-masih ya tattauna waɗannan maganganun wasu malamai waɗanda ba shi ba sun yi maganganun nan wallahu ta'ala a'lam to a sai malai ya ci gaba da cewa وكذلك أجر الله تعالى الشمس أن الشمس وكذلك أجر الله تعالى العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستتار استستار استسرار haka Allah ya gudanar da ainihin wato al'ada ya gudanar da al'ada cewa rana ba za ta dinga kisfewa ba sai lokacin da wata ya ɓuya shine 29 ko 30 ga wata wa annal qamara la yakhsafu illa waqt al ibda shi kuma wata ba zai kiste ba sai lokacin da ya cika shine ayyamul badar kenan sha uku sha hudu da kuma sha biyar fil haqiqa ranar sha hudu ga wata kadai wata yake kiskewa na iya tuna wani karatu da malamin mu malam albani yayi ina jin yanzu na shekara 16 kenan ko 17 kamar 2000 ko 1999 a tudun wada hala wasu za su iya tunawa inda ya tattauna matsala game da wannan kabiyar a lokacin an yi lissafin wata an samu kuskure na azumi malai fito da wannan magana saboda an yi kusufi a wannan shekarar ya ce wannan dinnan alama ce akan cewa muna kan kuskure a lissafin mu na wata mutane suka yi ta korafi suna surutu ƙarke kuma dai a shekarar da aka tafi aka tafi aka je daidai arfa da aikin haji sai ta bayyana cewa kan kuskure miki ina jin wasu sai tana wannan kabiyar a yau rana an yi kusufi irin yan ɗari nan suna wucewa da almajirai suna rana saki wata rana ta kama wata sai malam ya ji wuce to kun ga wannan alama ce akan cewa muna kan kuskure a lissafin nan don wata baya kisfewa sai daren sha hudu ran da ya gama cika nan yayi kar to rana yake kiskewa an har kiskewa in ko har ga an yi sufi, lissafin da kuke kai ranar ya hukunta sha biyu ko sha shida ko sha kaza to alama ne a kan lissafin ku ba daidai ne ina fata mun gane wannan to gashi dai ibn tamiya ce, wata baya kisfewa sai ranar da lokacin da yake kan badarin shi cikarsa waqtu ibdarihi hiya layalil bibi allati yustahabbu siyamu ayyamiha lokacin cikarsa kuma shine dararrakin da yake yin fari din nan wanda ake cewa mustahabbi ne a yi azumin ranakun shi lailatar salisa ashara wal rabi ashara wal khamisa ashara daren sha uku ma'ana idan an yi wunin sha biyu kenan da daren sha hudu idan an yi wunin sha uku da daren sha biyar idan an yi wunin sha hudu falkamaru la yakhsafu illa fi hadhihi al-layali sam wata baya kisiya sai a cikin wannan dararrakun wal hilalu yastatiru yastasiru akhir shi kuma jinjirin wata yakan ainihin bayyana ne bayan ya ɓuya yakan bayyana ne a ƙarshen wancan wata don haka imma lailatan wa imma lailatain yakan ɓuya dare ɗaya ko dare biyu an gan shi na kwana 28 sai ya ɓuya dare ɗaya shine daren tara kenan sai a gan shi washe gari ko ya koya dare biyu daren ashirin da daren 30 wal shamsi wal kamari layali ma'utada da wata da rana suna da ainihin dararraki sanannu man arafa arafa kusufa wal kusufa wanda ya san lissafin ilimin waɗannan dararraki zai ya sanin kistewa wata da ta rana kama anna man alima kam madamin shahari kama yadda duk mutumin da ya san yau wata ya shuɗe da kwana kaza ya alamu anna hilala ya yatlaqu fil laylatil fullaniyya aw allati qabla zai iya sanin cewa jinjirin wata zai fito ne a dare kaza ko daren da ke kafin haka duk wanda ya san yau wata kaza kwanan shi ashirin da hudu to zai iya lissafa to ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas to ana sa ran ganin jinjirin wata rana kaza ko kafin ita kowa yana iya sanin wannan ko kuma in ya faɗa ba wanda zai karyata shi inda akan ilimi ya fada to me yasa idan mutum ya san ilimin lissafin kiskewar rana da wata in ya faɗa sai a ce karya ne rashin ilimi ne jama'a da shiga abin da mutum bai sani ba ina fata mun gane wannan wannan karatun ta duka daga ibn taymiya saboda kada wani dan izala ya ce wai karatu ne na kaza ko ya ce maguzanci ne ko ya ce bokanci ne in yana faɗan wannan mu kaucewa kawai za za ta faɗa kan jigajigan malamai na irin su ibn taymiya da kai kuma mai kuma izala kake nan har ka iya suka ibn taymiya Allah ya tsare mu lakin na ilma bil adati fil hilal ilmun a yace amma ilimin da aka sani dangane da al'adar jinjirin wata ilimi ne ga magaru kowa ya san shi har wanda bai taba yin makaranta ba har wanda yake rayuwa a ƙauye in fact mutanen ƙauye da wanda ma ba su boko ba a yanzu sun fi mu da ake cewa yan boko da yan birni da yan bariki sun fi misalin lissafin jinjirin wata don in ka je ƙauyuka za ka ga suna da ba da muhimmanci game da wannan akan fita bayan gari a duba akan san lissafin watan da shi suke sa ma yayansu rana in za a yi aure da shi suke lissafin bashi ko ciniki da shi suke lissafin duk wani abu da haka ka gama akwai mutanen ƙauyukan da ma har yanzu ba su yadda da namu da ake fara da suke cewa na rediyo ba saboda suna kan wani ilimi nasu sabiki kuma suna tunanin abin da ake na faɗi a rediyo ana karya ilimin da suka sani don dubawa suke su gani da idansu su ci gaba da lissafi ba sai ramadana kaɗai ko zulhijja ba ƙauyuka da dama nan ka kama hanyar katsina kano bauchi jigawa har zuwa maiduguri za ka ga duk suna da irin waɗannan ilmomi ƙananan ƙauyuka wanda wani ma mutanen garin ba su kai mutum dubu ɗari ba to kaga kenan kowa yana da tarayya wajen sanin ilimin juyawar jinjirin wata da haka shi sa ba wanda ke karyata wani don abu ne da kowa ya sani Ya shi fihi jami'un nas dukkanin mutane suna da tarayya akan wannan wa amma al-ilmu bil adati fil kusufi wal khusufi fa inna ma arifu man ya'rifu hisaba hima. ilimi ko dangane da al'adar juyawar kusufi na wata da kusufi na rana to kaɗai wanda ke iya sanin su shine wanda ya san lissafin gudanuwarsu wanda yake da ilimi na astronomy ina fata mun fahimci wannan ilmul falak wanda yake na gaskiya din akwai astrology shine ilmun nujum wanda yake da alaka da bokanci shine mai logi a ƙarshen shi akwai kuma astronomy wannan kimiyya ce science ne bai da za ka iya kareta shi sai in ka kareta hankalinka ina ta mun gane wannan to wanda ya san wannan ilimin shi kadai ke iya sanin lissafin juyawar yadda za a kai a kawo ha a samu kusufin rana da wata walaysa khabarul hasib bidhalika min babu ilmi al-ghaib to jama'a kun ji magana wanda ke bada wannan labarin ibn taymiya yace ba ilimin gaibi yake faɗi ba da haka ya koyi izara ku daina cewa ƙarya ne ku ne kuke ƙarya saboda kun yi magana ba da ilimi ba bai kamata dan izala na faɗan wannan ba kaji babban dan izala irin ibn taymiya yace walaysa khabarul hasib bidhalika min babu ilmi lugai labarin da mutumin da ya san lissafin kistewar rana da wata ya bayar ya fito ya ce rana kaza ga watan kaza a gari kaza da gari kaza da gari kaza za a kistewar rana ko wata na awa kaza ba ilimin gaibu bane balantana ku fito kuna raddi kuna hada wazi wani lokaci can baya irin wannan ya faru aka yi wasu zantuka wai wai ana kiran mitin ana ta tattaunawa a masallatai wai wata fatawa ba a bayar to da yake abin dama duka zulumatun ne babu ya foka da aka je sai aka karasa abin da za a faɗa ilmin dan ba wanda ya san ma abin a ilimi da yadda zai kamata su yi da suke bari mu je dana Ahmadu Bello mu nemi masana lissafi masana geography musulmai su su mana jawabi a ilmance meye wannan tunda su yan arabiya ne kawai me suka iya kawai risala da mutasar da muwadda wanda ma iya waɗannan ɗin ne ko babu wannan karatun a ciki amma suka je suka dinga hayaniya suka dinga shirme kuma akwai masana akwai wani malami a nan zariya dr lawal sula abdullahi masani ne na waɗannan abubuwan da ba sai sai neme shi ba masani ne na ilimin falaki sai ya zo ya jawabi a kai daga nan kuma sai a ɗauki hukunci duk da yake a lokacin maganar da ake hada wadan ƙarya ce kuskure ita ce wasu suka fito suka ce za a yi kwana shida ba za a ga rana ba to wannan ƙarya ne ƙaunar wahidan sai dai idan kiyama ta tsaya don rana ita ce source na energy number one da duka wani abu da ke ƙasan duniyan nan yake rayuwa idan aka rasa ganinta na kwana ɗaya to duka komai zai iya mutuwa da ɗan adam da tsoro da dabbobi da komai zai iya tsayawa ba kamar wutar lantarkin najeriya bane za ya ɗauke ta 24 hours kuma ba ma mutuwa wallahu walillahi alfadl wal minna asa akwai wurin da yanzu aka ɗauke wuta da mutuwa bai akwai saboda an riga rayuwa ta riga ta tafi an kayyafa ta cewa sai da wutar lantarkin to da za a ɗauke ta na aure da ake ɗauke mana abubuwa da dama za su shutting down da akwai na'urori da dama da suke gudanar da rayuwar mutane marasa lafiya kafofin yatsa labarai sadarwa kimiyya da fasaha leƙen asiri tsaro eh, sinadari makamashi komai hatta da gidaje waɗanda ake nan dogaye eh, ake ce musu nafi hatu eh, faba skyscrapers ɗin nan irin waɗannan dogayen gidajen waɗanda ba su da Eh, abin nan eh, eh, staircase irin wannan namu na talakawa ko in ma da akwai ya zai ka hawa hawa 60 da staircase kaga duk waɗannan na cikin mutuwa za su sai wanda Allah ya tsare to rana in ta daina fitowa na kwana shida jama'a ko na kwana ɗaya ko mutuwa za a yi gaba ɗaya shine karshen duniya waɗannan da suka faɗi haka ai ba masu ilimi ba ne wasu kafafen yada bayanai ne fa kawai irin na kan intanet wanda kowa zai iya zama a lungun ɗakin shi ko ƙauyensu ya rubuta ya watsa to dama kuma yanzu wannan shine shaidanin da yakzibul kizbata bulugul afab internet kafin ka ce kanzul kowa ya yi sai a rasa asalin sos ɗin maganar sos mai inganci ina shine fa ya faru to kaga asali sun kafa hukuncinsu a kan magana take daga isnadi majhuli wanda kuma tana da nakara ta saba wa ka'idar rayuwa ta saba wa wannan ka'idar da muka ji cewa zalika taqdirul azizul Ali shine la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqun naha dare ba zai iya wuce rana ba shine dare ya kare maimakon ayi rana sai kuma a sake wani dare abinda fasance yake cewa kenan qur'ani karar ya kare ta magana dare ya wuce ana sara rana ta fito sai a ƙara yin dare a ƙara yin dare a ƙara yin dare har su shida a ina wannan ya saba wa al'ada da Allah ya gudanar da abu to da wannan kada ya shi su hujja amma yanzu suka fara tunanin to ya za'a yi wai suka fito da karar cewa to mutane su sai abinci su tara duk hadis eh, wannan dan kamanci ne wannan dan kamanci ne mutane su sai abinci su tara mutane su killace yayansu su nemi batira da cocila su aji wani da sunan addini aka yi wannan shashancin anan garin zariya jama'a babu ma wanda ya saurare su dama don ana cikin talauci na kakun da aka ce abinci ka tara da wata cucula da wane ne ina ka gani ko kana ne tarawa sannan kuma wanda ke faɗan maganan ba a soki bane shi a wannan ilimin kawai ɗan kama ne ɗan haye ne jama'a ina fata mun gane wannan duk sanda mutum ya yana magana akan abin da bai sani ba to zai kawo mutane barna fiye da gyaran da ke zai kawo wannan ita ce ka'ida duk abu da baka sani ba sawa'un harka addini ce lafiya ne tattali tsaro zamantakewa ilimin kasuwanci ilimin noma ilimin komai ne in dai baka san shi ba kuma ka buɗe baki kai magana a madadin ilimi ka ce mutane su yi kaza to za ka kawo barna baka san ilimin lafiya ba wannan zazzaɓi kai ka ci mishi sha kaza in ya biya maka ya sha hala sai ya mutu kaga kai kisa kenan Allah ya tsare mu ibn tamiya ce wannan baya daga cikin ilimin gaibu wala min babin ma yukhbaru bihi min al ahkam allati yakunu kadhibuhu fiha a'zamu min sidqihi kuma baya daga cikin babin hukunce hukunce wanda za a ce ƙaryar da mutum yayi a ciki tafi gaskiya shi fa inna zalika qaulun bila ilmin sabit wanda duk yace faɗan za a yi kusufi lokaci kaza wai ilimin gaibu ne to shine yake magana babu ilimi tabbatacce wa bina'an ala ghairi asli sahih kuma yana gini ne akan tushe wanda bai da ƙarfi wa fi sunan abi dauda ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala a cikin littafin sunan na imam abu dauda da isnadi ingantacce malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man iktabasa shu'batan min nujumi faqad iktabasa shu'batan min as zada ma zada wanda duk ya ɗauki wani yanki na ilimin taurari ya yi riko da shi to wannan ya ɗauki wani yanki na bokanci yana ƙara shiga cikin bokanci da gwargwadon zurfin da ya yi a cikin wannan ilimin shine kamar da muka faɗa akwai astronomy shine ilmul falak akwai kuma astrology ilimin nujum to wancan daidai ne wannan kuma ɓata ne kamar yadda akwai arruƙiyar shar'iyya ko kuma arruƙiya as-sihiriya ana iya warware sihiri ta hanyar magunguna na musulunci ta hanyar karanta alƙur'ani da addu'o'i ta hanyar amfani da magunguna na ɗabi'a waɗanda suka tabbata a cikin tibbun nabawi da kuma tajriba islamiyya daga likitocin musulunci cewa suna da ainihin tasirin magani habbatu sauda khal zaitun zuma kaza kaza ga sunan waɗannan suna da ainihin tasiri ko ana magani da su a musulunci kuma ana ganin fa'ida to wannan ibne ne shar'i islami sannan kuma ana iya zuwa gun boka ya warware sihiri ta hanyar wani nau'i na bokanci kaga dukkanin su magunguna ne kuma ana iya yin kowanne a samu nasara ko amma ko wanda ya halasta ko wanda bai halasta ba kamar yadda giya wanda suke shan giya za su iya ba da labari halaka da zaki ko ko daɗi ko gamsarwa kamar yadda in ka shafura ko zoɓo ko kunun aya ko tsini za ka ji zaƙi da daɗi da gamsarwa ba ka bari zama kamar yadda aure yana da wannan daɗin da gamsarwa hala mazinata su tsammanin suna samun wannan a jiki zina da suke to haka ilmin nujum suke da ilmin falak na kaidan suna da kama da juna sannan kuma akwai inda ma in mutum bai yi taka tsantsan ba zai iya obalatin kamar yadda masu rukuya idan mutum bai san tauhidi ba bai taka tsantsan ba zai ankara ba sai ya fada cikin bokanci haka ne mala san yawa <laughs> sai ya fada cikin bokanci kuma ka karanta ka saurari katikan da malal bani yin shekaru wajen nawa kenan yanzu wajen shekara 20 kenan yanzu 1996 asarimul battar fi tasaddi lissaratul ashirar wajen kasa 80 da wani abu 88 zaka ji duk waɗannan bayanan dalla dalla to haka ilmun nujumi yake da ilmul falak abin bakin ciki yanzu nasara wanda yake ce ma yan boko sun kwashe ilmul falaki daga cikin musulunci sun bamu da sai wannan da malaman zaure suke yi ainihin wato suna lissafe lissafe a cikin rairayi wanda ba za a ankara ba sai a fada bokancin amma asalin na kimiyyar wanda da shi ne ake yin ainihin duka space science ilmul aflak sanin sararin duniya sanin duniyar wata sanin damuna da kaza da kaza yanzu nasara sun kwace shi duk masanan nasara ne cibiyoyin binciken na nasara ne yanzu nasa hukumar kula da sararin samaniya ta amerika ta fi kowace hukuma a duniya ta kama da wannan ilimin tafi kowace hukuma a duniyar nan babu wata mu'assasa ilmiya da take takama da masana masu bincike akan sanin ilimin sararin duniya kamar su a yanzu dai a yadda ya bayyana kuma arna ne Allah shi kyauta wa alaikum salam tullah ah ba su bane kuskure ne malam ba su bane akwai website asalin nasu official ko kuma website na ƙarya duk a cikin su ne aka samu wannan bayanan website ne na ƙarya ai sun fito sun yi magana ba nasa nasa hukuma amerika ta bayar ba an dai amfani da sunansu saboda yanzu a duniya wata duniya gizo din nan sai mutum ya bude facebook account da hotonka da sunanka ya dinga operating kamar kai ne sai mutum ya je ya designing website ya ce shine kai an yi ana yi ma bankuna irin wannan a cuci mutane website na ƙarya na bankuna ana yi wa individuals mala albari a nan ya faɗa cewa ana operating account na facebook da sunan shi kuma shi bai taɓa yi ba na ji malam kabiru gombe ya taɓa yin wannan inkarin shi ba haka zaka ga twitter handler da yawa na cewa na wane ne na wane ne saboda yanzu da kake gudun da hankali ɗinka sai kai creating da abin da ka ga dama so wannan da ake dangantawa ga nasa ƙarya ne nasa ba su taɓa yin wannan jahilcin ba su ce wai za a yi dare shida a jere wannan jahilci ne Allah shi kyauta wa alaikum salatullah eh. eh. sosai kuwa ai nasu ba wai rana ta daina fitowa bane tsarin fitowanta ne ya bambanta da namu kamar yadda ai a yanzu haka misali azumin nan da muke muke yin awa sha biyu ko sha uku akwai wanda hala awa shida suke wasu kuma awa ashirin kamar bara a ingila sun dinga azumi na awa ashirin zuwa da daya daren awa uku ake da rabi kawai rana ta fito ba za ta faɗi ba sai wajen uku na dare ko ba wanda ya sha ruwa saboda an ce ne <laughs> sai dare ya yi kuma zai ba su mutu ba to haka irin wannan ƙasashen su tsarin da Allah ya yi su daban ne amma a ce a duka duniya lokacin da ya kamata rana ta fito sai a ci gaba da yin dare wannan ba zai yi ba to su lokacin da ya kamata rana ta fito a wurin su shine bayan an yi waɗannan watannin ka fahimci nan da kyau sai yake cewa wa fi sahih muslimin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu wanda ya je gun wani dan duba ya tambayi dan duba din akan wani abu kuma ya galgata dan duban lam yaqbal Allah salatahu 40 yawman Allah ba zai anshi sallar wannan mutumi ba kwana 40 al-Imam Muslim fitar da wannan hadisi wal kuham su ko bokaye a alamu bima yaqulu lahu min al-munajjimin fil ahkami boka ya fi mai duba sanin abin da yake faɗa wa ma haza amma duk da haka sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an ityani kaga ya inganta daga manzo Allah sallallahu salama ya hana aje gare su wa mas'alatihim ya hana a tambaye su fatawa fa kaifa bil munajjim to ina kuma ga mai aiki da taurari shine eh, mai ainihin wato eh, ilmul ah, nujum din in ya zama boka wanda ke aiki da aljanu yake suke kawo mashi labari ya fi mai aiki da taurari ilmi aka ce kuma kar a gazgata boka wanda a ɗabi'ance ana tunanin ya fi samun gaskiya ɗaya bisa ɗari fiye da wancan da yake dukaki kawai yake ainihin ne to ina kuma gashi wa qad na haza fi ghairi hadha al-mawdi' an hadha al-jawab yace mun yi magana dalla dalla game da wannan a wani wuri can baya yake magana a cikin fatawa din shi na yi tuna mala albani namu Allah ya gafarta mishi ya faɗo ta magana ya ce. ibn taimiya na daga cikin malaman da Allah ya mishi baiwa har ya mutu har ya mutu sai da ya gama rubuta duk abin da yake so baya bin bashin komai bayan da zaka ji ya ce kaza in Allah ya raya nan gaba zai sai da ka ji ya ce kaza sai ce na riga na gama magana akan shi Allah ya mushi saurin rubutu da baiwa duk abin da yake so ya faɗa ya faɗa za ga malamai da dama in suna cikin magana kamar malam albani nasiruddin suka ji ya ce wannan nayi magana akan shi a littafi kaza amma ina fata Allah ya bani dama na sa kafin na mutu ko ya ce Allah ya bani dama na buga kafin na mutu to akwai wanda har ya mutu bai gama ba ko bai buga su ba amma ibn taymiya ba sai duka ji ya ce wannan nayi magana akan shi a wani wuri Allah ya mishi wannan baiwar Allah ya gafarta musu gaba daya wa amma ma yu'lamu bil hisabi amma abin da ake sani ta hanyar lissafi fa huwa mislu al-ilmi bi awqati fusul yake da ilimin sanin wato fusul sana damuna ka awwalin rabi' kamar sanin sanda za a samu saukar damuna wasaif da farkon bazara wal kharif da lokacin ainihin wato damuna in ta sauka ta yawa me ake ce mata marka marka ko washita da lokacin hunturu li muhadhati shamsi awail al buruj ana sanin haka ta sanin inda rana take karkata a farkon kowane buruji na shekara akwai abin da suke ce ma buruj su ne guda ɗari uku da talatin waɗanda su ne lissafin kwanakin rana to ana iya sanin yaushe za a fara damuna ana iya sanin kintacen yawan ruwan da za a yi yaushe za a fara sanyi za a yi sanyi da yawa ko ba za a yi ba sanyin gari kaza zai cutar ko ba zai cutar ba sanyin gari kaza wani digiri zai kai da ana iya sanin wannan ta hanyar lissafin sanin kwanakin rana wanda kuma shine abin da yake kuma sai ka zo ne ya ce wai ƙarya ne in an zo an ce za a yi sanyi centi degree celsius kaza a gari kaza sai wani kawai ce ƙarya ne kuma kawai ƙarya fa kawai hamasa ce kawai wai yana ganin wannan maganar sanin ilimin gaibu ne ai ilimin gaibu babu yadda mutum zai san shi balantana ya faɗa babu yadda za a yi ka san shi balantana ka faɗa Allah ya riga ya ɓame shi babu yadda za a yi ka sani shine mene waye isa ya ce wa wani rana kaza za ka mutu da minti kaza a daidai wuri kaza za ka mutu inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi arrin tamut hadhihi hiya mafatihul ghaib waye isa yanzu ya ya yace za a yi tashin kiyama ranar kaza ga watan kaza za a fara ne idan rana ta fito ranar juma'a ana daidai karfe takwas na safe misali kawai sai a ga al'amura sun burkice waye sai faɗi wannan ba wanda yake faɗi wannan saboda ilimin gaibi ne Allah ya ɓame shi har ga mala'iku sa'ulat fi samawati wal ard har mala'iku da ke sama suke kusa da Allah kullum tambayar suke nan haka abin da ke cikin mahaifa ba wanda ya sai sani wannan da ake faɗa a ce ɗa namiji ya ta mace za a haifa lokaci ka ba duk ba shi bane abin da ake nufi da matul arham bayani dalla dalla daga ranar da maniyi ya fatalizin ainihin fitrus din matar waye sai san cewa wannan dan iri kaza ne zai shekara kaza a duniya ga irin ayyukan shi ga irin kaza kaza ba wanda ya san wannan amma akwai waɗanda Allah yake ba da dama a sani matan da ke da ciki su kansu in suka dade suna haihuwa suna iya gane abin da za su haifa ba san je gun likita iyayen iyayenmu na da suna iya gane cikin mace ne ko namiji ba sai an je gun likita ba ba sai an je yi scanning ba idan baka da tsohuwa ka tambayi tsohuwar da ke ango wanda suka haihu da yanzu yadda jahilci ya baza gari sannan suna iya gane ciki lafiyayye ko wanda yake da wata larura wanda bai zauna daidai ba ba sai an jahilci iskanin ba kaga su ma Allah ya ba su wani ilimi kenan kamar yadda Allah ya ba mala'ika ilimi cewa ya rubuta kaza ya rubuta kaza bi amalihi wa ajalihi wa shaqiyan aw sa'ida ya zama ilimi daga nan amma asalin abin da ake ce magaibu la sabila li makhluqin ila al-ilm bihi babu wani hadda zai iya sanin shi daga ran da Allah kuma ya ga dama a sani shikenan ya tashi daga gaibu mana daga ran da likita ya ce matar ka za ta haifi kaza Allah ne ya ba shi dama ya san wannan ilimin ko to yanzu shi kanshi likitan ai bai da monopoly akan ilimin kai ma ka sani matan ma sani ya kai zama gaibu kenan haba ilmun wa sha'i ko mun gane wannan da ke zama hala matan ma da ta je kasuwa kuma ta gaya mai kanti cewa to kayan da zaka hada min na baby namiji ne dan na an musu kanin an ce namiji ne shi ma daga nan ya sani kuma bai sanar da ke jama'a da haka ilimin gaibu kar ka je garin hamasa da wani ya faɗa baka ce ƙarya ne wallahi gaibu ne yake faɗa babu gaibun da dan adam zai iya sani in har dan adam ya iya sani to tabbas ba gaibu bane to ka ɗauki wannan kuma ka ba 'yan ka amsa da shi da suke cewa annabi ya san gaibu duk abin da annabi ya sani sunan shi ilimi Allah ya sanar shi ba gaibu bane Allah bai sanar da kowa gaimu ba wallahu a'lam shine sai malai ya ci gaba da cewa ah, allati yaquluna fiha inna ash-shamsa nazalat fi barzakh fi burj kaza ay hazat wanda zaka ji suna cewa yau rana tana kan burji na kaza ma'ana ta karkata zuwa gare shi wa man qala min al yace to daga cikin malaman fiqh duk wanda yace inna ash-shamsa taksifu fi ghairi waqti lististari faqad galata malamin fiqhun da yake rana tana yin kusufi ba a lokacin da wata ya buya ba karshen wata to shi ma kuskure wa qala ma laysa lahu bihi ilmu ya faɗi magana ne da jahilci wa amma ma anil waqidi min dhikrihi anna ibrahim ibn an-nabi sallallahu alaihi wasallam mata yawm al-ashir min ash-shahri wa huwa al-yawm alladhi salla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatul kusufi ghalatu yace abinda aka ce waqidi ya fada a cikin littafin shi na ainihin sira cewa dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi salam ya rasu ne ranar goma ga wata kuma wannan ranar ce ake sallar kusufi yace wannan ma kuskure tabbas ran da ya mutu aka sallar amma ba ranar goma ga wata bane wal waqidi yace dama kuma shi waqidi la yuhtaju bi masanidi ba a kafa hujja da abin da ya kawo da isnadi fa kaifa bima arsalahu to ina kuma wanda yake mursali ne babu isnadi bima arsalahu min ghairi an yusnahu ila ahadi maganar da ya faɗa babu isnadi wa hadha fi ma lam yu'lam annahu khata'u yace to wannan ma akan ma fa abin da ba a san kuskure ba kenan waqidi ba a ansar riwayar shi mai isnadi ballantana mursala ko da ba a san kuskuren ta ilmanta ba fa amma haza amma kaga wannan fa ulima annahu fa yulamu annahu an san kuskure ne kenan koda wani amintaccen malamin tarihi ne yace haka za a ce a ya saba wa ma'alumin min adatil hayati bid darura koda a ce wani amintacce ne daga cikin malaman tarihi kamar ibnu hisham ko ibnu kafirin ya ruwaito irin wannan magana sai an mata illa ko da isnadi ne tabbatacce kawai sai an ce a'a ta saba wa abin da aka sani kamar irin yadda misali aka je aka kawo aka kai aka kawo game da hadisai da suka zo da ire-iren waɗannan matsalolin kamar hadisin auren manzo Allah sallallahu da Maimuna a harami wani kuma ya ce ba a harami ba dole a yi magana ya za a wafaka su ire-iren su suna nan a cikin ainihin dirasa da malamai suke na illolin hadisi ina fata mun gane wannan wa man jawwaza haza wanda ya a ai abu ne mai yiwuwa a yi goma ga wata din faqad qafa ma laysa lahu bihi ilmun ya auka cikin abin da bai da ilimi a cikin shi shine abin da mutanen mu suke yi din wa man hajja fi zalika wanda yayi alkafara ya shigar da kanshi cikin wannan harkar faqad hajja fi ma laysa lahu bihi ilmun ya shiga abin da bai iya ba wa amma ma zakarahu ta'ifatu min al min istima'i salati al-eid wal kusufi yace abinda kuma wasu malamai suka ambata cewa an taba samun ranar sallah babba goma ga wata ta zo dare da kusufi fa hadha zakaruhu fi dinni fi dhimmi kalamihim malan fiqh ne suke bada bayani akan idan aka samu haduwa tsakanin ranar idi da ranar da kusufi wacce za a yi wacce za a bari suna kawo irin wannan a cikin ainihin wato fikihu al-iftiradi mazhabin Abu Hanifa ne suke da irin wannan cewa an wayi gari yau sallah idi karama ko babba sai kuma ga kusufi to wanne ya kamata a fara yi da wannan hantsin yace to wannan ma san ambace shi ne a cikin maganganun su fi ma idza istama'a salatul kusufi wa ghayra min salawati cewa idan sallar kusufi ta hadu da wata a iya samun an yi kusufi kuma ga jana'iza ga dai kusufi da daddare kuma ga sallar isha misali to sai kuma suka ce ga kusufi ga kuma sallar idi wacce za a fara yi faqad ra'aw isti'ma'aha ma'al wutri sun yi magana akan haduwar kusufi da sallar wutri wa zuhri da haɗuwar kusufi da sallah azhar wa zakaru da idi to a cikin irin haka sai suka ambaci kuma to inda za ta haɗu da idi ya za a yi ma adam istihbarihim hal yumkinu dhalika fil adati aw la yumkin ba tare da sun tuno cewa to a ɗabi'ance yana iya yiwuwa ba ko ba zai iya yiwuwa ba kaji uzurin da ya ba su فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك في الخارج sam ba a taɓa samu a cikin lissafinsa a ilmanci hakan ya faru ba a tarihi ba a samu ba sun dai kawo shi iftiradiyan amma ba wanda yake da tarihi a taɓa faruwa lakin ustufida min zalikal ilm sai dai za a iya samun amma ustufida min zalikal ilm ilma min ilm ilmu zalika alima zalika ala taqdir wujudi an fa'idanta daga bayanan da suka yi bisa yuwar inda zai faru a ce to inda zai faru to ga ilimin da za a aiki da shi kama yuqaddiruna masaila yu'lamu annaha la taqau li tahlil qawaid kamar yadda suke lissafa mas'aloli waɗanda an san ba za su yi ba suna yi haka ne don tantance ƙa'idoji wa tamrin al-azhani ala dhabtiha da horar da kwakwale akan rike ka'idojin mazhabin Abu Hanifa jama'a bil akhas ya gina akan al-fiqhul istirabi mutum kawai ya zauna kawai ya tunanin mas'ala ce inda kaza zai faru to ina hukunce shi ce wannan sukan kawo har abin da ba zai taɓa faruwa ba a tarihi ko a aikace ko a al'ada don su horar da a akan rike ƙa'idojin su kuma ainihin yi tahariri a tantance matsaloli shine suke ce ma al-ashbahu wan nazair da kuma ire iren su. misali a mazhabin Abu Hanifa sai ka ji sun ce irin waccan mas'ala da muka taɓa kawo tarihinta mutum ne ya kai mace kaya ya ɗinka mushi da ka je karɓa sai tela ya ce ƙarya ne baka kawo mishi kyalle ba yayi musu cewa shi san bai san ka ba sai ka haƙura ka tafi bayan wani lokaci kuma sai Allah ya zubo mishi tuba sai ya tuba daga wannan ƙaryar da yi sai ya same ka ce ga kayanka da kace in ɗinka maka har na ɗinka to za a bashi kuɗi na aikin da yayi sai Abu Hanifa ya ce za a duba ne tukunna shin a daidai wani lokaci ya ɗinka kayan shin ya ɗinka ne kafin ya yi musu to kai ɗinkawa sai da ya ɗinka ya ga abin ya ba shi awa sai mai da shi na shi to kai wa aiki za ka biya shi kuɗin aikin da ya yi maka ko ko sai da ya yi musu cewa naka ne sannan ya ɗinka to yanzu ya ɗinka ne da ni ya dinka wa kanshi to ba a biyan mutum kuɗin aikin da ya wa kanshi ya kawo maka babu kuɗi kaga wannan ba dole ya taɓa faruwa ba a tarihi ko istiradi ne kawai amma dan ka san ka'idar cewa ba a ba mutum kuɗin aikin da yawa kan shi irin na bakaru ko zai ce yana jin ciwon ciki da ake zolai kanawa yana tallan kanwa ya ka ce ya sha kanwa yake ta nawa bai sha to ai kan shi zaiwa ba bai da wani ba shi kuɗin kanwa kuma shi ya sha kanwa ko mun gane wannan jama'a haka sai su ce idan mutane suna tafiya a sama suka zo miƙaci ya za su yi sai dau harama aikin haji sun faɗi wannan tun shekara dubu da ta wuce da ɗori ba san za a jirgin sama ba duk wannan suna nan da yawa a cikin kana karanta littafan hanafiya za ka ji su da yawa kuma suna takama da wannan cewa su ne ashabul fiƙi war ra'ayi wa dikka alherin Allah ya kai gare su to wani lokaci kuma za ga har sai fiƙin har sai bijadi in suka kai suka kai sai su bugi hadisi ko su ya saba ba qawaid ɗinsu da suka karrara wani abun mamaki kufawa suna da wannan jur'ar a cikin fiqh amma kuma a cikin kira'at lafiya lau suke ba sa qur'ani wannan jur'a sai aka samu ko mutanen basara su kuma sune suke qur'ani wannan jur'ar a cikin a cikin ainihin qira'at su abu amr ibn al-ala'i da Jama'ar su az-zajjaj waɗancan kuma su kisa'i da su hamza idan ba basare ya sa ƙa'ida a cikin ya ga wata aya ta saba mata sai ya ce kawai shazun ne kawai sai ya buge ayar ba zai dawo ba ya gyara ƙa'ida, to su ma haka suke a fikihu sai riga sun karara ƙa'idojin, in wani hadisi ya zo ya saba wa ƙa'ida sai su ce ba su yadda ba ko su ce khabar wahid ne ko su ce waqi'atu ainin ne sai sun san dai da su mai tawili haka suke yi to irin waɗannan masail ɗin suna kawo su har a cikin haka ne suka kawo cewa idan aka wayi gari yau ga kusufi ya faru ya zama kuma ranar sallah ne me za a yi shin za a tafi iri ne sai an dawo a yi sallar kusufi ko ko ita za a fara yi sai gari ya waye a yi sallar kusufi in gari bai gyaru ba har rana ta yi za a bari sai gobe ne za su kawo waɗannan tasa'ulat tasa'ulat mutarakima tambaya wata akan wata wata akan wata wata akan wata sai mutum ne aka ɗaura mishi aure da wata mata bai santa ba shi shikenan sai ya zo kuma ya yi tafiya sai ya je gamu da wata mata sai ya sake aurenta sai ya zama waccan da aka ɗaura mai aure da ita da wannan ‘yan uwan juna ne bai riga ya tare da waccan mai ita aka fara ɗaurawa aure sai ya tare da ta biyu to ina matsayin auren waccan ina matsayin auren wannan duk suna kawo irin wannan kai ne ka auri mace a nan zaria ba ku tare da ko sai kai tafiya kana zuwa Kano kuma sai kake gamuwa da wata sai ka sake aurenta har kuka tare sai daga baya sai aka gane ashe da wannan ta da ta Kano uwansu ɗaya uwansu ɗaya ko kuma ɗaya uwa ce ɗaya ya ce to ya kina irin wannan suna nan da yawa a cikin Abu Hanifa kaga wannan gida in ba a tunda ba zai faru ba <laughs> in ya faru yadda malamai suke cewa sai a bashi in ya faru sai a yi hukunci <laughs> sai a nemi alkali mustaidi sai ya hukunci amma su ba sa bari Allah ya saka musu da alkhairi wa amma tasdiqul mukhbiri bidhalika wa takdhibihi to dangane da gaskatawa ko karyatawa fala ya yajuzu an yusaddaqa illa an yu'lam sidqu ba za a gaskata shi ba sai an san yana da gaskiya ma'ana yana da ilimin ba da kai yake fada ba wala yukazzaba illa an yu'lama kadhibuhu ba za a kare shi ba sai an san ƙarya yake kama annahu sallallahu kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah yace idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum idan ahlul suka faɗi magana kan ku gangata su wala tukazzibuhum kada ku karyata su fa imma an yuhaddithukum bihaqqin fatukazzibuhum dan kasa fada muku gaskiya ku karyata gaskiya wa imma an yuhaddithukum bi fatusaddiquhum ko su gaya muku karya ku gaskata. da haka ba a saurin gaskatawa ko karyatawa sai an kalla wanda yake magana da ilimi yake fada ala bayyana yake to gaskiya ne ko ko da ka yake fada to ƙarya ne kenan wal ilmu bi waqtil kusufi wal khusufi wa in kana mumkinan yace sanin lokacin kistewar rana ko wata duk da yake abu ne mai yiwuwa a sani lakin na hadal mukhbir sai dai wannan mai ba da labarin al muayyan wannan da yake baku labari kar ya kunu aliman da zalika ta yiwu zama ya san ilimin wa qad la yakunu tayi bai sani ba wa yakunu fiqa fi khabari tayi amintacce ne a cikin labarin sa wa qad la yakunu ba amintacce bane shine kan wancan na internet din wanda suka ba da labarin amintattu ne amma san su majhulai ne kawai akan site din internet ne kawai gama gari aka ta gani tayi da ilimi suke tayi da ilimi bane duk sai an duba wannan la المجهول bi ilmihi wa sidqihi wa la yu'rafu كذبه mawqufun labarin majhulin da ba a san shi ba ba a san gaskiyar shi ba ba a san ilimin shi ba ana dakatawa ne tukunna sai an bincika walau akhbara mukhbirun bi waqti salati wa huwa majhulun lam yuqbal khabaru da wani majhuli zai ba da labarin lokacin sallah ba a sani ba ba za a karba ba kawai akan titi kace da Allah wani lokacin azhar yayi sai kawai ya ce maka ai lokaci yayi lokacin shagwa yayi ko kuma ka ji kiran sallah ba za ka yi azumin ka ya kake yi zaka tsaya tukuna ka tabbatar kai hatta da kiran sanan da zaka je daga nesa baka tabbatar ba baka ka sharuwa, saboda ka san ka sharuwa akwai matsala ba ka bane zama har sai ka ji kiran sallah kiliya sai ka ji murya Abu Ammar tukuna ka tabbatar to wannan kiran sallah na wani masani ne ko sannan kake sharuwa. ba ka bane zama walakin idza tawaqa khabaru ahli hisabi idan labaran masana ilimin ya zo ta ko'ina ala zalika akan wannan fala ya kaduna ya da wuya kaga sun yi kuskure wane ya lissafa ya faɗa wane lissafa ya faɗa hukuma ka za ta faɗa da wuya a samu kuskure wa ma haza fala ya tarattabu ala khabarihim ilmun shar'iyyun amma duk da haka ba a ɗaukan abin ya zama ta mas'ala ta shari'a kamar yaya fa inna salatal kusufi wal kusufi la tusalla illa idza shahadna zalika sallar kusufi ba a yi sai an gari da ido ba za mu ce saboda hukuma kaza ta ce za a yi kusufi rana kaza kawai shikenan mu bi mu ja sahu daidai lokacin mu fara sallah ba za mu jira har sai mun gan shi waƙi'iyan ya faru jama'a wannan fa daga littafin ibn taymiya ne fa ba littafin wani scientist ne wanda wai ba ruwan shi da addini ba irin magana da malam albani ya sha faɗa cewa malaman da su kowai da ruwansu ne a cikin ilimi ba yanzu yanzu bane malamin arabiya to arabiya kadai malamin nahawu nahawu kadai malamin fiqhu fiqhu kadai da an fita a cikin musulunci ma bai san komai ba ballantana kuma a shiga cikin yan boko su kai yan boko sun fi kowa samun matsala game da wannan dan zaka tare aka ce wani masanin geography ne sai ka samu a geography ma a wani dan lungu ya lade yana tadda barbaru duk abin da ya rubuta gaba ɗaya aka hada sai ga mujalladi ɗaya ne duka da shi zama farfesa kaga wannan aka sashi a cikin ilimin imamu zahabi ai ko bakin kofa ba zai zama samu zama ba a ce ya je ya gwada kanshi da zahabi ko da ibn kafirin ko da albani nasiruddini ko da eh, ibn qayyim jawziya ina za ga ina za ga shi wannan ko duka da aka kici mutane farfesa suna ta takama Allah ya tsare zahaba Ali dusur bil ujuri kenan ko fa inna salatal kusuf wal husuf la tusalla illa idha shahadna zalika wa'iza idza jawwaza al-insanu sidqa al-mukhbir bidhalika aw ghalaba ala dhannihi fanawa an yusalli al-khusufa wal khusufa inda dhalika wasta'adda dhalika al-waqta li ru'yati dhalika kana hadha hasan min babil musara'ati ila ta'ati Allah ta'ala wa ibadati yace amma idan ka gaskata mai bada labarin ko kai zato marin jayi cewa gaskiya yake faɗa sai kai nufin bari ka shirya wa sallah ka zama kana muraƙaba da zarar lokaci ya fara sallah ya ce wannan na daga cikin kwaɗaitarwa da ake wa mutane na kula da ɗa'a jiran lokacin saboda an sa ran ana tunanin wanda ya bada labarin abin mai yiwuwa ne sai zama mun shirya mun gyara lasifika mu limamin mu ya tanaji hudubar da zai yi kowa ya yi alola ana jira kawai a ga abin zai faru sai a yi sallar cito wannan shiri ne mai kyau yace fa inna salata inda al-kusufi muttafaqun alaiha bainal muslimina sallar kusufi abu ne da musulmai suka hada kanta wa qad tawatarat biha as-sunan an nabi sallallahu alaihi wasallama wa rawaha ahlus sahih an samu hadisai sun zo mutawatire daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da ita masu as-sahih sun ruwaito su bukhari da muslim was sunan wal masanid min wujuhin kathira ta isnadoji daban-daban wastafada anhu annahu salla muslimina salatal kusufi yawma mata ibrahimu ibnuhu ibnuhu ibrahim kuma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yau mutane sallah ran da ɗanshi ibrahim ya mutu sallar kusufi wa ka anna ba'dan nasi zanna anna kusufa kana li anna ibrahima mata fa khatabahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala saboda wasu mutane da suka dauka cewa kusufin ya faru ne saboda mutuwar dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da su cikin hudu ba inna shamsa wal qamara ayatan min ayatil layl من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة كما يدمون كرنتا أتكن لتابنكو وفي رواية في الصحيح أو رواية أتكن أينهم بخاري ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده ayoyi ne na Allah da yake firgita bayi ya ba su tsoro su dawo cikin hayyacinsu wannan bukhari da muslim sun fitar da shi wa hadha bayanun minhu sallallahu alaihi wasallam annahuma sababun linzuli azabin linnas wannan bayani ne daga manzon Allah cewa kusufi na rana ko wata hanya ce ta saukarwa da mutane azaba fa inna Allah innama yukhawwifu ibadahu bima yukhafunahu idza asaw Allah yana tsorata bayi ne da abin da zai firgita sun sa saba wa Allah wa asaw rusulahu ko sun saba wa manzannin Allah wa inna ma yakhafu nasu mimma yadurruhum mutane kuma ga al'ada suna tsoron abin da zai iya cutar da su ne falaula imkanu husulid darar bin nasi inda Kusufi ba dan yiwuwar mutane su samu wato darar cutuwa ba sanda aka samu kitse rana ko wata ma kana zalika takhwifan da ba tsortarwa bane qala ta'ala saboda Allah ya ce wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nusilu bil ayati illa takhwifa mun bai wa samudu wannan ainihin raƙuma ta annabin Allah annabi salihu ko mubsiratan aya ce da kowa ya gani ido da ido fa zalamu biha sai suka yi mugunta a ta suka kashe ta wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba ma aiko da ayoyi irin waɗannan da Allah ke aiko wa bayinsa sai dan Allah ya firgita bayi ya tsorata su da abin da zai ba su tsoro aya da ke cikin suratul isra'i aya ta 59 wa amara an sallallahu alaihi wa sallama bima yazilu al-khawf sai manzo Allah ya umarni a aikata abin da zai gusar da tsoron wa amara bis salati wa du'a yace ayi sallah ayi addu'a wal istighfar a tuba ga Allah wa sadaqa ayi sadaqa wal itq a yanta bayi hatta yanka hatta yakshifa ma bin nas har abin da ke kan mutane na bala'i ya yayi wa salla bil muslimina fi salatil kusufi salatan tawilatan kuma yau musulmi sallah mai tsawo a lokacin kusufi wa qadru wuya fi sifati salatil kusufi anwa'u an ruwaito nau'i da dama a cikin nau'in sallar kusufi lakin nan ladhi istafada inda ahli al-ilmi bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa rawahu al-bukhari wa muslim min ghairi wajhin wa huwa alladhi istahabbahu aktharu ahli al-ilmi ka malik wa shafi wa ahmad annahu salla bihim rak'atayn fi kulli rak'atin ruku'ani yaqra'u qira'atan tawila thumma yarka'u ruku'an tawilan duna al-qira'ati ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلا دون القراءة الأولى ثم يركع ركوعا دون الركوع الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين وثبت عنه في في الصحيح أنه جهر بالقراءة فيها kaga wannan gabar tayi samarin gaba ɗaya abin da muka karanta ne a can cewa abin da ya tabbata bayan da aka ruwaito nau'o'i daban-daban amma dai abinda malamai masana sunna suka tabbatar wanda bukhari da muslim suka ruwaito ta fuskoki da dama wanda kuma shine malamai suka karkata zuwa gare shi kamar maliku da shafi'i da ahmad cewa annabi ya salla raka'a biyu amma kowace raka'a ruku'u biyu yana karatu dogon karatu ya yi ruku'u mai tsayi ya ɗago, ya sake karatu wanda bai kai tsayin na farko ba ya sake ruku'u ya ɗago bai kai tsayin na farko ba sannan ya sujuda ya sake yin haka a raka ta biyu yayi sujuda masu tsawo guda biyu kuma ya tabbata cewa ya yi karatu ne a bayyane wal maqsudu an takuna salatu waqta al kusufi ila an yatajalla ayi sallar lokacin kusufin kar a bar yin sallah har sai gari ya washe fa inna faza'a fa in faraga min as-salati qabla at-tajalli zakara Allah wa da'ahu idan ya gama sallar kafin duk da tsawon sallar sai zama an gama amma gari bai washe ba sai a ci gaba da ambatan Allah da addu'a Allah ka yayi mana ila an ya tajalla har zuwa lokacin a samu gari ya washe ba wai za a watse bane an yi sallah an karanta bakara da ali imrana da nisa'i da ma'ida wajen izu nawa har yanzu shiru gari na na cikin duhu ko an yi idar an yi hudu ba har yanzu gari bai waye ba sai a zauna a ci gaba da istighfari da roƙon Allah ka tausaya mana kar a watse na'am eh sai a karasa sallah domin a cikin na annabin din ma ana cikin sallah ba gama ba garin ya washe sanda ake hudu ba gari ya riga ya washe haka zuwa a cikin tarihi wal kusufu yatulu zamanuhu taratan wani lokaci kusufu yana yin tsayi wa kusuru ukhra wani lokaci yana yin kadan bi hasabi ma yuksafu minhu minha gwargwadon yanda kusufin ya faru faqad taksifu kullaha ana iya samun a samu cewa gaba daya wa kad yaksifu nisfuha ko rabi aw sulusuha ko ɗaya bisa uku fa idza azuma al kusufu sala idan aka samu tsawon kusufin sai a tsawaita sallah hatta ya qara'u bil baqarati wa nahwiha har aka karanta suratul baqara ko wata sallah ko wata sura makamancinta fi awwali raka'atin a raka'a farko wa ba'da ruku'i thani idan aka gama ruku'u na biyu kuma ya qara'u biduni zalika sai ya karanta abin da bai kai wancan tsawo ba wa qad ja'at al ahadith as sahiha an annabi sallallahu alaihi wasallam ma zakarnahu kullihi mithluhu ma fi an abi mas'ud al ansari yace an samu hadisai sun zo da duk wannan abin da muka ambata daga ciki akwai hadisin abu mas'udin a cikin bukhari da muslim cewa qala in kasafati shamsu ma mata ibrahim ibn nabi sallallahu alaihi wasallam rana ta kisse ran da dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna ibrahim ya rasu fa qala nasu sai mutane suka ce in kasafati shamsu li mauti ibrahim rana ta kisse ne saboda mutuwar ibrahim fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatil layl من آيات الله لا ينكسفان لموت wala ولا لحياته lalle rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa kispewa saboda mutuwar wani ko rayuwarsa fa idza ra'aytum dhalika fafza'u ila zikrillah idan kuka ga haka kuyi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wa ila salati sai kuma kuyi ta sallah wa fi sahihi an abi Musa annahu sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace hadhihi al-ayatu allati yursiluha Allah la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi waɗannan ayoyi ne Allah yake aikowa ba dan mutuwa ko rayuwar wani ba walakin Allah yukhawwifu biha ibadahu Allah yana firgita bayi ne da wannan fa idza ra'aytum shay'an min zalika fafza'u ila dhikrihi wa du'a'ihi wastighfarihi in kun ga wani abu irin haka ku gaggawa zuwa ga ambatan Allah da roƙon Allah da tuba zuwa ga Allah wa fi sahihaini min hadisi jabirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa ya shi da mahaifinsa yace manzon Allah ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatil layl min ayatil lahi fa innahuma la yankasifani limauti mauti ahadin min an-nas fa idza ra'aytum shay'an min dhalika fasallu hatta yanjaliya lalle rana da wata ayoyin Allah ne ba sa kiskewa dan mutuwar wani a cikin mutane in kuka ga haka ku ta sallah har gari ya washe وفي رواية أبي مسعود أم رواية عن أبي مسعود فإذا رأيتم منها فصلوا ودعوا in ku ga wani abu irin wannan ku yi sallah ku roki Allah hatta yakshifa ma bikum ha Allah ya yaye muku abin da ke kanku wa fi riwayatin li Aisha fa sallu hatta yafruja Allah ma bikum ku yi sallah ha Allah ya waye muku abin da ke cikin ke tare da ku wa fi sahihaini an Aisha anna shamsa khasafat ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta kisfe a zamanin manzon Allah in ji Aisha fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almasjid Aisha ta ce manzon Allah ya fita zuwa masallaci fa qama ya miƙe wa kabbara ya kabbara harama wa saffan nasu wara'ahu mutane suka yi sawu a bayan su a bayan shi faqtara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qira'atan tawila sai manzo Allah ya kama wani karatu yana tayi mai tsayi sun mara kabbara faraka a ruku'an ɗauyen sannan ya yi ya yi ruku'u mai tsawo sun mara fa a ra'asahu sannan ya ɗago kansa faƙala ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walaka Hamdu, sun maƙara'a sannan ya ci gaba da ƙira'a faƙatar a ƙira'atan ɗauyida ya yi ƙira'a mai tsayi hiya a dinaminal ƙira'atul ula amma ba ta kai tsayin ta farko ba sun makabbara faraka a ruku'an ɗauyidan ya ƙara yin ruku'u ruku'u mai tsawo wa huwa adna min ar-ruku'il wanda bai kai na farkon ba thumma qala sannan ya sake cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu thumma sajada sannan ya sujuda thumma fa'ala fi rak'ati al-ukhra misla zalika ya kara aikata irin haka a raka'a dayar hatta stakmala arba'a raka'atin haka yayi hayyin ruku'u guda huɗu wa arba'a sajadatin da sujuda guda hudu a cikin rakawoyi guda biyu kenan jallati shamsu qabla an yansarifa to kaji magana kalisa ne sai rana ta yaye ta fito fili kafin ya sallame bai sallame ba har rana ta fito fili sai ci gaba da hudu ba وقد جاء إطالته للسجود fi حديث sahih tsawaita sujuda din ya zo a hadisi mai inganci wa kazalika al bil qira'a haka bayyana karatu walakin ruwiya fil ati al mukhafita asa, yace an ruwaito wasu hadisai da suka ce ana yin karatu a boye amma karatu a bayyana shine ingantacce wa amma tatwilus sujudi falam yaktalif fihi al hadith tsawaita sujuda hadisai ba su saba a game da haka ba yana mai da martani ne ga wasu mazahib da suke cewa kada a yi sujuda mai tsawo walakin fi kulli hadithin ziyadatun laysat fil ukhra fil akhari amma da hadisan ka kalle su kowanne yana da wani ƙari da ɗayan bayi da shi wal ahadithu sahiha kulluha muttafiqa la takhtalif hadisan ko ingantattu kamar da aka san ɗabi'a hadisai ingantattu sun yi daidai da juna ne sun ƙara wa juna fa'ida da fito da ma'anar juna fili la takhtalif ba sa sabawa da juna wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai jama'a to kun ji wannan fatawa daga ainihin shekul Islam ahmad Ibnu abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al daga wannan littafi nashi mai suna majmu'ul fatawa Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa mu dace to wani abu daya da nake so na ambata shine cewa kaga a cikin sunna a cikin ilimi na addini ana ambatan cewa wannan sababin abin da ke faruwa na kusufi daga zunubai ne da kuma Allah na mutane ishara akan suna yin laifuka su kuma akwai yan boko suna ambatan cewa kawai ana samun wato rana ta shiga tsakanin wata da duniya ko wata ya shiga tsakanin rana da duniya su suna faɗan asbab ne kauniya asbab wanda suke ɗabi'iya yayin da su kowa da musulmi suke faɗan asbab waɗanda suke ainihin tarbawiya diniya ko mun gano wannan da ke jama'a kamar yadda misali mutum da ake ga mani ya halicce shi a cikin ciki yan asibiti idan su zo mai suke cewa haɗuwar kwayan halittar namiji da ta mace ko a daidai lokacin da aka samu wannan fertilization a kwanakin da matar take ovulation wannan suna faɗan asbab ne na kauniya amma akwai asbab ilahiya domin wannan jima'in Allah ga dama sai a yi shi wajen so ɗari ba a dace ba sai rana ɗaya kawai za a dace saboda ko da an samu wannan haduwar sai kuma in Allah ya kaddara a halicci mutum da haka su yan boko da masana suna faɗan asbab ne na ainihin abin da suke gani na zahiri addini kuma ana faɗan makadir ne na abubuwa waɗanda su ne suke sarrafa waɗancan asbab ɗin komai akwai sababin shi sannan Allah ya kaddara sababin ka ji ka koshi shi ka ci abinci sannan sai Allah ya kaddara ma koshi ba haka bane jama'a sababin ka ganka a Kano yanzu shine sai in ka hau abun hawa ka tafi Kano sannan sai Allah ya kaddara maka isa garin Kano in ka hau abun hawan Allah bai kaddara ba sai Allah ya hana ka kaiwa Kano sai ka hatsayi a hanya ka mutu ko wata ta lalace ko wani sababi ya sa ka yi kwana ka dawo gida shine ka bi sababin amma Allah bai kaddara ba to da sababi shine wannan shiga da rana ko wata ke yi ma ɗayan shigege amma kuma kaddara ce Allah ke amfani da ita dan ya karantar da mutane wani abu cewa su shiga taitayin su Allah na jan kullun su ne da haka kenan babu wani sabani tsakanin addini da kimiyya in ka an samu sabani ko dai ya zama wanda ke bayanin ne bai san yadda abin suke ba in kuma haka samu kuskure to sai dai a danganta kuskuren ga ayyukan yan adam shine kimiyyan kenan domin daman suna su orda ne lil khata'i wa sawab amma na Allah daidai wa ne an sha samun karrat da yawa wanda yan boko za su faɗa abu sai ya saba wa ƙur'ani sai ga mutane suna nema sai sun wafaka tsakanin ƙur'ani da boko wai dan ba su son su raina boko wannan shi kanshi kafirci ne jama'a za a tsaya ne akan abin da ƙur'ani ya faɗa karara domin su yan boko bayan lokaci kaɗan sai ka ji sun dawo sun gane kuskurensu sai wannan akan shan nonon uwa cewa ka a sha nono a dinga ba yara madara daga baya suka zo suka ce kai kan ma a ba yaro komai wata shidan farko sai nono kawai da da suka faɗin ta na farkon aka biye musu aka kibin qur'ani wannan domin qur'ani ya ce a bada nuna sai a ce a ƙarya kuke qur'ani ya ce a bada wanda suka dawo su dawo hanya kawai shi na ba mun gano wannan to irin wannan suna nan da yawa a cikin maganganun yan boko saboda kuncin ilimin da ba ilahi bane al-ilmu ilahi shike da tawassu'i amma ilimi na bincike ana iya samun dacewa ana iya samun kuskure idan aka samu ya dace da abin da yake a cikin sunna ko addinin Allah sai a karba an shaitanin yana daga cikin malaman da suke championin irin wannan barna akwai littafi yana nan anan sama dan karami wanda malam muqbil ya mai mushi da martani iskatul kalbil awi yusuf ibn abdullahi al-qardawi ya mushi kata kata dan karamin kabi ne haka irin maganganun banza da yake faɗa da zindikanci sai da aka samu malam abin nan mukubin ibnu hadi alwadi'i ya hau kan shi ya mai daga daga to irin su ne yanzu malaman da suke championin wannan a duniya jama'a duk abin da turawa suka kawo to daidai ne to ba haka ake tafiya a musulunci ba komai sai an abuta shi da ka'idojin addini da abin da Allah ya faɗa bisa hasken sunna da fasahan malamai kwararru wanda suke tafarkin gaskiya shi tafarkin magabata za mu saurara nan Allah ya da sai Allah ya kai mu gobe sai kuma mu sake ɗauko wannan mas'ala wasu ɗan fawa'id kaɗan da za mu ji daga malam ibn hajirin kafin mu koma cikin fatuhul ah, cikin zadul ma'adin ba gobe a ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu